This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo dubu ɗaya a matsakaicin zango. masu aron ma jamhuriyar Nijar za su iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron masu salamu alaikum barkanku da safiyar Laraba biyu ga watan Disamba shekara ta da 2015 sahabu Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da kuma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Wasu kamfanonin Amurka 73 sun yi alkawarin za su goyi bayan yakin da ake da matsalar sauyin yanayi. ƙungiyar nan mai bin diddigin ayyukan cin hanci da rashawa ta transparency international ta ce 'yan afirka miliyan 75 ne suka bada cin hanci a shekarar da ta gabata ministocin harkokin wajen kasashen ƙungiyar tsaro ta neto na duba yadda za a ƙara tsawar matakan tsaro a iyakar ƙasar turkiyya mako guda bayan da turkiyya ta kakkaɓo jirgin yakin rasha ta gaishe ka wannan yajin aiki ba abun da za mu ce sai dai mu ce allah ya sauke domin yajin aiki ne wanda mu ya shafi aikin mu kai tsaye sannan ya shafi 'yancin al'umma barista bilyamin lukman dan fafutuka a jihar taraba arewa maso gabashin najeriya inda ma'aikatan sashen shari'a suke yajin aiki na lokaci mai tsawo cikin shirin majalisar dokokin jihar adamawa tana da hurumin dakatar da dan majalisa abinda za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Za mu kawo muku cikakken shirin an jima kaɗan muna kuma da rahoto kan batun sakewar yanayi amma da farko ga labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum. Fadar White House ta bayyana cewa wasu kamfanonin Amurka 73 sun yi alkawarin za su goyi bayan yakin da ake yi da matsalar sauyin yanayi. wannan sanarwa ta fito ne a taron da kasashen duniya ke a birnin paris kan sauyi na yanayi inda ake yunkurin a ga an rage ababen da ke haifar da illa ga yanayi da kashi hamsin da kuma rage dogaro da ruwa da kashi 80 domin samar da ingantacciyar hanyar samar da wutar lantarki da kashi 100 haka zalika a jiya talata shugaban faransa francois hollande ya bayyana cewa kasarsa za ta baiwa afirka tallafin dala biliyan 2.1 nan da shekaru hudu masu zuwa domin su inganta hanyoyin samar da wutar lantarki ba tare da sun dogara da yin amfani da mai ba shugaban amurka barack obama har ila ya gana da wasu kananan kasashen da ke kan tsibirai kan yadda sauyin yanayin ke shafar su da yawa daga cikin kasashen da ke halartar wannan taro sun amince da ɗaukan matakan samar da kariya ga dazuka baya ga haka brazil da norway sun ayyana cewa za su karfafa dangantakarsu domin kare dazukan da ke tsakaninsu su yayin da birtaniya da jamus da norway su ma suka ce za su samar da dala biliyan ɗaya a duk shekara na tsawon wa'adin shekaru biyar ga kasashe domin su rungumi matakan rage kaifin illar sauyin yanayi kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta tsara Ƙungiyar Transparency International da ke yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa ta kiyasin cewa akalla 'yan ƙasashen Afirka miliyan 75 ne suka ba da cin hanci a shekarar da ta gabata. wani rahoto da kungiyar ta fitar ya nuna cewa mafi yawan 'yan afirka sun yi amanar cewa matsalar ta cin hanci na ci gaba da karuwa a nahiyar an yi wannan nazari ne kan mutane arba'in da suka fito daga kasashe da ke kudu da hamadar sahara waɗanda aka tambaye su ra'ayinsu da kuma yadda suke kallon matsalar ta cin hanci da rashawa kashi 58 daga cikin su sun ce matsalar ta karu a watanni biyu da suka gabata mafi yawan shugabannin afirka sukan sha alwashin za su rage ko kuma magance matsalar cin hanci amma lamarin sai ƙara ta'azzara yake a nahiyar a cewar rahoton sannan mafi yawan waɗanda aka nemi ra'ayoyin nasu ko aka gudanar binciken a kansu waɗanda suka fito daga ƙasashe goma sha takwas sun ce ba su gamsu da yadda gwamnatoci ke yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa ba musamman a fannin ma'aikatan gwamnati da suka hada da kotu da na 'yan sanda. sakataren tsaron amurka ash carter ya ce za su tura wata tawagar kwararrun dakaru zuwa iraki wacce za ta mai da hankali wajen kassara mayakan isis tare da kaddamar da hare-hare a kan iyakar syria ko kuma sham yayin da ke ba da bahasi a gaban kwamitin majalisar ƙasar da ke kula da rundunar sojin amurka a jiya talata kata ya ce dakarun za su taimaka wa takwarorinsu na iraki da kuma na kurdawan peshmerga a yakin da suke yi da kungiyar ta is a cewar kata gwamnatin iraki na sane da wannan shirin aikewa da dakarun sai dai sakataren tsaron na amurka bai ambaci adadin dakarun da za a tura ba amma ya ce suna da matukar yawa kuma sun haura waɗanda aka tura zuwa siriya a watan oktoba shugaba barack obama ya tura da dakarun ƙasar sama da hamsin zuwa siriya domin kai ɗauki na musamman ta hanyar tsara aikace-aikacen mayakan sa kai na cikin gida da na dakarun kawance da amurka ke jagoranta kati ya kara da cewa dakarun suna gab da fara aiki a siriya ba tare da ya faɗi takamaimai yaushe za su fara aikin ba to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc mako guda bayan da turkiya ta kakkaɓo jirgin yakin rasha iyakar siriya ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar tsaro ta neto na duba yadda za a ƙara tsaurar matakan tsaro a iyakar ƙasar turkiyya hukumomi a taron da ministoci suka gudanar a brussels jiya talata sun ce daga cikin matakan da ake dubawa har da batun tura ƙarin jiragen ruwan yaƙi a tekun mediterania da jiragen sama na yaƙi a sansanin insirlik da kuma bunƙasa makamai masu linzami har ila yau ministocin sun kwatanta abin da ke faruwa a iyakar turkiyya da siriya a matsayin wani lamari mara tabbas suna masu jaddada za su ci gaba da samar da matakin kariya ga duk wata ƙasa da ta kasance memba a ƙungiyar ta neto sakatare janar na ƙungiyar ta neto james stoltenberg ya yi kira ga ɗokacin membobin ƙungiyar da su yi shawara nan da 'yan makonni masu zuwa game da irin taimakon da za su baiwa turkiyya ministan harkokin wajen lithuania linus linkevicius ya ce ya kamata a baiwa turkiyya dukkan irin taimako da ta nema yana mai karfafa cewa duk wani abu da ake da ke barazana ga kasa daya yana barazana ne ga kungiyar ta neto Firayim Ministan Yemen Khalid Baha ya yi watsi da umarnin da shugaban ƙasar Abdurrabbu Mansur Hadi ya bayar na cewa a yi wa majalisar zartaswar ƙasar garan Bawul. Wani babban jami'in gwamnati ne ya tabbatar da aukar wannan lamari a jiya talata shugaba hadi ya ce zai sauya ministoci da dama ciki a hadda ministan harkokin wajen kasar riyad wato riyad yassin majiyar ta gaya kamfanin dalancin labarai na reuters cewa shugaba hadi ya yi shirin gudanar da garan bawul din ne ba tare da ya tuntuɓi firayim minista baha ba wanda har ila yau shine mataimakin shugaban kasar a watan da ya gabata shugaba hadi da ke samun goyon bayan kasar saudiya ya koma birnin adin bayan da 'yan tawayen huthi da iran ke mara baya suka sa ya wato ya yi kaurar dole a watan maris ana dai kallon wannan mataki na hadi a matsayin yunkurin sake asasa ikonsa bayan da magoya bayansa suka sake karbe ikon yankunan da mayakan huthi suka mallake a baya masu bincike a indonesia sun ce wata tangardar na'ura ce ta sa matuƙa jirgin saman air asia suka ɗauki wani mataki da ya haddasa faduwar jirgin fasinjan a cikin teku a watan disamban bara a wani rahoto na ƙarshe da ta fitar ma'aikatar kiyaye haɗurran abubuwan hawa a ƙasar ta ce na'urar kula da tafiyar jirgin mai lamba a320 ce ta samu lahani wadda hakan ya yi sanadiyar wannan haɗari rahoton ya kuma nuna cewa matakin da matuƙa jirgin suka ɗauka bayan da na'urar ta samu matsala ne ya sa suka kasa daidaita tafiyar jirgin lamarin da ya sa jirgin ya gagari iyawarsu wani rahoto na baya ya nuna cewa bayan haka jirgin ya rikito ƙasa sannan daga bisani ya tsunduma cikin ruwa duk dai mutane 162 da ke jirgin sun halaka labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka nan washington dc ana ci gaba da gudanar da taron koli da majalisar ɗinkin duniya ta shirya da halin yanzu ake gudanar da shi a birnin paris da zimmar cimma matsaya ta yadda za a kauce fada mummunar bala'in da sakewar yanayi ke haddasawa kamar yadda ake ta ganin alamu a wurare daban-daban a faɗin duniya duk da cewa shugabanni sun fara komawa gida inda tuni muka samu labarin cewa shugaba muhammadu buhari na najeriya ya koma gida ma'aikatar kula da muhalli ta najeriya ta yi bayani kan irin rawar da ƙasar za ta taka a ci gaba da taron da ake yi a halin yanzu ga rahoto da hassan maina kai ne aiko mana Na tambayi mataimakin darakta a ma'aikatar muhallin tarayyar Najeriya, Mr. Ben Ben Bengun, kowace rawa Najeriya za ta taka a wurin wannan taro? We have undertaken a massive study on climate change. Mun yi wani gagarumin bincike kan sauyin yanayi, wanda sakamakon wannan bincike za mu gabatar a wurin wannan babban taro na 21 kan sauyin yanayi a matsayin wani hoɓɓasa da Najeriya ke yi a zama wani bangare na rawar da muke takawa a yaƙi da sauyin yanayi a duniya. Uh, climat-change Na kuma tambayi Mr. ben ko yaya girmar wannan matsala take a nan najeriya uh, is quite a pathetic uh, story and it's one that calls for actions on the part of all abin abin juyayi ne da kuma ke da bukatar duk masu ruwa da tsaki su wani abu cikin gaugawa hukumar hasashen yanayi ta najeriya wato named ta yi hasashen cewar damina za ta yi jinkiri kana kaka za ta shigo da wurwuri kaga duk wannan sun faru ruwan ya yi jinkirin zuwa ainun kaga ran talatin ga watan oktoba ruwan ya tsaya cik wannan zai shafi nagartar amfanin aikin gona kuma duk wannan matsalar sauyin yanayi yanayi kenan. are all products of uh, climate change. Ah, Dr. Amina Zakari ƙwararriyar likita ce a sakatariyar lafiya na ma'aikatar raya babban birnin tarayya. Idan climate change ba a tsayar da ita ba su kansa kansa na fatocinmu za su haɓaka sannan su wa'annan da muke ce ma albinos jaku-jaku su dama ya fi musu lahani kaga yana musu lahani sosai sannan duk abubuwan da iska ya ɗauka ya kai sama ruwan da yake sama ɗin shi yake tace su akwai waɗansu sinadarai da Allah ya su sai ga dama suna lahani lokacin da suka hau sama can suka da wannan sinadaran sai ga duk sun zama ba su da lahani ko da ruwan sama yanzu ya sauko ƙasa zai sauka cikin gonakin mu ne to kaga in ba wannan ozon layer din wayannan abubuwan masu lahani za su sauka cikin gonakin mu su shiga cikin abubuwan da muka noma sannan su koma cikin cikin mu to kaga duk abin da ya shiga cikin ciki zai bi jini sannan ko ina naka zai lahani. Dr. Amina Zakari Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan Maina Kaina. sakamakon yajin aiki da ma'aikatan sashen shari'a a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya suka tsunduma domin neman gwamnati ta ba su yancin cin gashin sashen lamarin ya jefa harkar shari'a baki ɗaya cikin haɗari kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da ibrahim abdulaziz ya aiko mana kawo yanzu wannan yajin aikin da ma'aikatan kotunan suka shafe fiye da watanni uku suna yi ya fa jawo cikas a harkar shari'a yayin da kuma kotunan jihar ma suka koma tamkar kufayi nan kuma yajin aikin ya ma jefa lauyoyi cikin wani halin rudani baya kuma ga cunkoso a ofishoshin 'yan sanda tare ma da kawo jinkiri wajen yanke shari'a barista Biliyaminu lukman mai hanci wani ɗan rajin kawo sauyi ne a jihar ya ko na halin ma da ake ciki a yanzu wannan yajin aiki ba abun da za mu ce sai dai mu ce allah ya sauke domin yajin aiki ne wanda mu ya shafi aikin mu kai tsaye sannan ya shafi 'yancin al'umma kusan ko jiya da daddare na je can wajen 'yan sanda na gra akwai mutanen da ake so a fitar wanda kuma ba hali a fitar da su dole sai an je kotu to sa'annan yanzu ka dubi duka kotuna suna kukulle idan ka je fursuna su kansu ma'aikatan fursuna suna ta korafe korafen kan cewa jama'a sun yawa su kansu 'yan sanda jama'a sun musu yawa sa'annan su gwamnati sun yi alkawari ma wayannan mutane sannan har yanzu gwamnati bata cika alkawari ta ko guda ba kullum tana kiran su da su koma yajin aiki ita ma dai rundunar yan sandan jihar taraban ta fi koka da wannan yajin aikin da ma'aikatan kotunan ke yi dsp joseph kwaji kakakin rundunar yan sandan jihar ya ce yanzu haka ma ofishin yan sanda ya faci kama kil yajin aikin da suke ya shafe mu sosai yawanci wayan da aka kama su wanda suke cikin police cell wanda suka aikata lafuffuka wanda ya kamata a ce an an gama bincike an tura su kotu su kotu ta yi hukunci a kansu suna nan har yanzu suna suna hannunmu so kusa ko ina kowane police a cike yake ba yanda za a yi da dai ko ana jira lokacin da sun dawo aiki kaje su zuwa kotu. To sai dai kuma kwamar Muhammad Usman Karim da ke zama shugaban kungiyar ma'aikatan kotuna na jihar ya ce fatura ce ta kai su bango shi ya sa ma suka shiga yajin aikin domin tunawa gwamnatin jihar yajejeniyar da suka yi tun farko. akwai yarjejeniya da muka yi da su kuma sun ɗauki alkawari cewa lallai bukatu wadda mu hukumar shari'a muke nema sun ce lallai za su aiwatar da wannan a cikin wata uku mu ba su wata uku kuma mun ba su wata uku yanzu mun sa ido mun tabbata lallai gwamnati kamar gwamna da muke da shi dottijo wadda muke sa samani mutum ne mai tunani kuma yana da dottako ba zai faɗi magana kuma ya zo ya share magana ko ya ƙurza magana ba mun tabbata cewa alkawarin da ya na wata uku nan zai cika su shi yasa mu ba mu da hanyar da za mu sadar da tunatarwa wa gwamna sai muka tunatar da shi ta wannan hanya to sai dai kuma a martanin da mai da gwamnan jihar taraba architect dare disan isiyako ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ya ce wannan yajin aikin ba fa su ba ne. na judiciary tuntuni suna yajin aikinsu kamin mu zo ba mun same su a yajin su. aka zo aka zanna da su aka yarda da su akan wasu abubuwa to tunda abubuwan ba su bayi su a yadda ya gabe su ba sun ce za su koma suka koma to amma yanzu ma ina ganin Allah koma da menene da kungiyar lauyoyi a jihar na maganin fa akwai bukatar hawa kujerar sulhu barista Idris Abdullahi Jalo shugaban kungiyar lauyoyi a jihar ya koma bayyana irin kokarin da suka ta yi domin shiga tsakani wannan yajin aiki mun duk iyakacin kokarin mu to har yanzu akan wacce mace ah, ba har yanzu bukata bai biya ba ah, ya shafe mutum da mu aikin mu kenan mu je kotu da sauran abubuwa da ya shafi kotu amma ya fi shafan musamman fursunoni da suke gidan yari masu jiran shari'a don kwanan da mu yan biya muka kai ziyara gidan fursuna din muka dubi yanayin da suke ciki a gaskiya babu daɗi ibrahim aziz sashen hausa na murar amurka daga Jalingo a Najeriya. Alkali nura da duniya, alkali nura da duniya, shari'a yau tana sa ta kowa da ta kare da ta yi aji. E an yi shari'a mai yawa, an so a yi tara mai yawa, shi an ka rubuta ko ina kowa yi karshen zamani, ya girma bina ka amali na jandamu abu hukumu lukalu mana ya eh, magana ta kwakwai ai eh, bina ka amali na jandamu abu hukumu lukalu mana ya eh, magana ta kwakwai ta kan girma ya zayyabu Muna gabatar muku da waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu karfe goma sha da minti goma sha shida da rabi ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin Majalisar Dokokin Jihar Adamawa tana da hurumin dakatar da ɗan majalisa? Abinda za mu duba kenan cikin shirin a makon nan. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Shirin da za ku ji yau mun so mu kawo muku shi makon jiya, amma saboda rasuwar ɗan takarar gwamna a jihar Kogi Abubakar Audu da matakan da hukumar zaɓe ta Najeriya ta ɗauka muka karkata shirin muka dubi batutuwa da suka shafi zaɓen jihar. Wataƙila kun samu labarin cewa jam'iyyar APC ta miƙa sunan Yahaya Bello a zaman ɗan takararta a ragowar zaɓe da za a yi a wannan Asabar a jihar Kogin na zaɓen gwamna. Idan har kotu bata dakatar ba, sanin cewa gwamna Idris Wada da jam'iyyarsa ta PD da kuma ɗan takarar mataimakin gwamna da Abubakar Audu mai rasuwa ya ɗauka James Falake duk sun garzaya kotun kan matsayar da hukumar zaɓe jama'a ita jam'iyyar APC suka ɗauka. Idan Allah ya so za mu kawo muku ƙarin bayani cikin shirye-shiryenmu masu zuwa. Shekarun baya majalisar dokokin jihar Bauchi ta dakatar da 'yar majalisa Rifkatu Samson Danna bisa zargin ta yi wa majalisar cin fuska. In takaita muku labari baiwar Allah nan bata koma majalisar nan ba duk da cewa kotun ƙasa ta ba ta gaskiya har lamarin ta kai masu sharhi suna zargin cewa an yi karfa-karfa wajen hana mazaɓar ta wakilci a majalisar dokokin jihar. To da alamun an kuma, amma wannan karo a jihar Adama ne shugabannin majalisar dokokin suka dakatar da wakili Abdulrahman Abubakar mai wakiltar Mubi ta kudu. Saboda wai majalisa ta ɗauki mataki shi kuma wai ya shiga zaurin majalisa ya ce ba za ta sabu ba. Ga inda aka kwana daga bakin shi wakili Abdulrahman Abubakar a shimfiɗar da Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana. Ba abun da dame kuma kotu ma ta dawo da ni ni memba ne ni chairman na finance and corporation a yanzu haka yadda muke ba abun da ya same ni ah. sai dai kawai raina ne na hannun Allah suna ta neman raina. To wannan bai baka tsoro ba ganin kan cewa a kotu ta ce a duk abin da suka su su kuma sun cira za gaba da abin da suka yi a ai ba su koma kotu ba sai sun koma kotu sun kai kotu ba za su yi ba tukuna ne zan san sun kai mutane ai wannan magana baki ne ina tsoron zuwa dokar a kashe ne in ba don haka ba ai zan je ga wanda zai hana da shiga majalisa to sai dai kuma bangaren kakakin majalisa dokokin jihar Adama Kabiru mijin yawa wanda ma su ne suka dakatar da Abubakar Abdulrahman sun yi fatali da umarnin da kotun ta bada Honorable Hassan Burguma shike magana da yawun yan majalisar eh wato kaga na farko ya yi wa kotu kariya don eh, ya yi magana a karkashin rantsuwan da ya yi cewa ana so a kore shi ana so a dakatar da shi don haka yana son dokar da zai sai da mu daga dakatar da shi to amma a lokacin da zai kotu ya kusan sati ɗaya ma da mu dakatar da shi kotu kuma ba za ta aiki da wannan ba don wannan koda ɗin ana kira restraining kamun a aikata ana so a dakatar da ko wata doka ko kuma wani daga aikata wani action to lokacin da je kuma mun riga mun wannan action shi kuma je kotu akan muna so mu yi bacan kuma mun riga mun yi mu abin da muka sani mun dakatar da shi in shari'a yake so sai mu je kotu mu ci gaba da shari'a wato yanzu yana kan serving wannan wata uku shi kuma abin da za muka suspend din shi ya ja kare ta abin da aka yi a floor of the house mu kuma ba ba ba kare ta majalisa in kai dan cikin majalisa ne a ƙarshen bayanin da dan majalisa Hassan Burguma yayi kun ji cewa dan majalisa ba shi da yanci ya karyata majalisa muddin shi ɗanta ne to ko da fahimtar dan majalisan bata zo daidai da abin da masu rinjaya suka ayyana ba kuma anya maganar da yayi ba ta ƙarƙashin kariyar da tsarin mulki ya baiwa ɗan ƙasa na faɗar albarkacin bakinsa Tambayoyi da muka yi wa barista Bello Ibrahim Jahun na sashen shari'a a jami'ar Ahmadu Bello da ke zariya kenan. Komai dai a muna da matsayin doka musamman tsarin mulkin Najeriya. Shi tsarin mulkin Najeriya ƙarshen sashi na talatin da tara ya ba da iko ma kowane ɗan Najeriya ya faɗi albarkacin bakinsa akan dukkan abin da ya shafi ra'ayinsa akan kuma wani abu. Shi wannan ra'ayi kuwa in dai ba laifi ka aikata wanda ake cewa criminal offense mm. wanda za a iya kai ka kotu shi kuma a ce an hukunta ka mm. shi wannan ya baka dama ka faɗi albarkacin ka baki ba tare da an hana ka ba abin da na fahimta shi ne shi wannan lamba da aka ce an dakatar da shi ya yancin bayyana ra'ayin shi a kowane lokaci muddin dai ba zage-zage ya yi ba yau dai faɗi matsayin shi ya ce yana ganin kaza yana ganin kaza yana ganin kaza daidai ne a kan suna da ikon su dakatar da shi ko babu in ka lura da sashi na casa'in na tsarin mulkin najeriya zuwa ɗari da biyar mun hmm. ne aka yi maganan iko da dukkan tare ta abin da shafi 'yan majalisa daga ɗari da shida kuwa zuwa har eh, ɗari da bakwai har ma zuwa ɗari da tara ya yi magana ne akan yadda za a zaɓi 'yan majalisa da wasu abubuwa haka. Hmm. Tun ta dubi wannan sashi casa'in har zuwa ɗari da biyar babu inda aka nuna cewa 'yan majalisa suna iya zama su kori ɗan uwansu saboda wani abu da ya aikata. Amma suna da dokoki na cikin gida wanda aka yadda su a su su zauna su tsara dokokin su wanda za su iya tafiyar da al'amuransu a cikin gida. To duk yadda dokar su take ko wani iri take ba ta da iko ta yi doka da ya saba da gundarin tsarin mulki tun da gundarin tsarin mulki ya yadda a zaɓo mamba don ya wakilci wani sashi da ake cewa constituency domin ya samu su su samu wakilci a cikin majalisa wajen yin dokoki a kowane lokaci kamar in ka kori wannan mamba din ba wai namban ka kora ba ka kori dukkan waɗannan mutane ke wakilta gaba ɗaya a cikin kasansu alhali shi kuma ya je ne ya wakilce su sannan abin da ya aikata na shi na karan kanshi ne ba na waɗancan mutane ba ne kinan in za a yi kora dole a yi la'akari da wannan abu kuma dole a lura cewa tane-tanen mulki tsarin mulkin najeriya bai ba da wannan abu ba ba wai ya ba da bane ko ya hana ya shiru a kai shiru a kai ɗinsa kuma ba ya nuna cewa ya yarda ne. muddin in kai la'akari da cewa tsarin mulkin demokradiyya bai yadda a bar wani sashi na ƙasa ba tare da an wakilce shi a cikin mm. majalisa ba mm. sai dai akwai wani tanaji da ya ce za su iya yin dokokin cikin ƙasa musamman dole su yi doka akan idan ana yin wani kuturi a majalisa sannan wani memba ya zama yana da sha'awa akan wani abu yana da pecuniary interest abin da zai shafi ko samun kuɗi ko rasa kuɗi ko wani abu mm. an wajabta a yi doka nasu na cikin gida wadda za ta sa dole ya bayyana wannan irin interest da yake da shi ba irin hukunci shi wannan sashi ba yana nuna irin hukuncin da za a yi ne ba bai bada ba amma ba ya nuna cewa ita majalisa tana da iko da hukunta wani nata ta hanyar hana shi zama wajen aikin da ya zo yi to anan nan in ka lura da irin bayanan da aka yi tsakanin jagorancin majalisar da shi wanda aka ce an dakatar hmm. za ka fahimci cewa ba wani lafazi da ya bayyana wanda yake nuna criminal offense wani abu ne wanda ya yi musu da su a su a matsayinsu na su kansu hmm. bai musu da daɗi ba wannan zai jawo a sanar su mutanen da ke wakilta samun wakilci a cikin majalisar alhali kowane ɗan najeriya da ƙasashe sashe na 39 yana da yancin kudin albarkacin bakin sa kan komai ne kan ra'ayin shi sai dai su su suna da irin wannan yanci din suna iya faɗin abin da ya saba da nasu su ga cewa su su ma nasu matsayin amma ba a ba su dama na su wannan ko da akwai wannan dokar a rubuce ganin cewa wakilcin jama'a a majalisa abu ne wanda tsarin mulki ta tanada da tsarin mulkin nan yana so kuma ya aminta da cewa za a iya dakatar da mutum na wani lokaci da ya fidda bayaninsa a rubuce a cikin tsarin kundin mulki tsarin mulkin shi kasa ba zai barta ga hannun abokan adawanka a cikin majalisa su yi amfani da dama su kirkiri doka da kansu sannan su ce yau za su fitar da kan majalisa duk wani ra'ayi nasu ba ai dokan tana lura da cewa akwai bambancin ra'ayi a Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai kuma mako mai zuwa da ikon Allah za ku sake jin mu da wani sabon shiri. Kamun na madadin Ibrahim Abdulaziz da barista Ibrahim Jahun na Jamar Ahmadu Bello da ke Zaria da kuma Cuba Hiro ne wanda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa Habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. za mu kawo muku ci gaban wannan fashin baki da barista bello ibrahim jahun ya fara mana cikin wannan shiri a cikin shirinmu na hantsi ana tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc mun zo ga shirinmu na karshe wannan karon labarai amma a takaice to fadar white house ta bayyana cewa wasu kamfanonin amurka 73 sun yi alkawarin za su goyi bayan yakin da ake yi da matsalar sauyin yanayi wannan sanarwa ta fito ne a taron da kasashen duniya ke yi a birnin paris kan sauyi na yanayi inda ake yunkurin a ga an rage ababen da ke haifar da illa ga yanayi da kashi hamsin da kuma rage dogaro da ruwa da kashi tamanin domin samar da ingantacciyar hanyar samar da wutar lantarki da kashi ɗari ƙungiyar transparency international da ke yaƙi da matsalar cin hanci da rashawa ta yi kiyasin cewa akalla 'yan kasashen afirka miliyan 75 ne suka ba da cin hanci a shekarar da ta gabata wani rahoto da kungiyar ta fitar ya nuna cewa mafi yawan 'yan afirka sun yi amanna cewar matsalar ta cin hanci na ci gaba da karuwa a nahiyar an yi wannan nazari ne akan mutane 43 da suka fito da kasashen da ke kudu da hamada waɗanda aka tambaye su ra'ayinsu da kuma yadda suke kallon matsalar ta cin hanci da rashawa sakataren tsaron amurka ashkata ya ce za su tura wata tawaga kwararrun dakaru zuwa iraki wacce za ta mai da hankali wajen kasar mayakan isis tare da kaddamar da hare-hare a kan iyakar siriya ko kuma sham yayin da ke ba da bahasi a gaban kwamitin majalisar kasar da ke kula da rundunar sojin amurka a jiya talata kata ya ce dakarun za su mai da za su taimaka wa takwarorinsu na iraki da kuma na kurdawan peshmerga a yakin da suke yi da isis a cewar kata gwamnatin iraki na sanar da wannan shirin aikewa da dakarun mako guda bayan da turkiya ta kakkaɓo jirgin yakin rasha iyakar siriya ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tsaro ta neto na duba yadda za a ƙara tsaurara matakan tsaro a iyakar ƙasar turkiya hukumomi a taron da ministocin suka gudanar a brussels a jiya talata sun ce daga cikin matakan da ake dubawa har da batun tura ƙarin jiragen ruwan yaƙi a tekun mediterranean to ma da Allah gaishe ka da aka Allah kama karshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi za mu sake dawa da wani sabon shirin ciki har da maimacin shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed kamar na madadin Mahmud Lalo wanda ya tayani gabatar da shirin da Kiba Hiro ne da kula da akin gabatar da shirye shirye mu da ma Jimmy Cook da ya rika masa a matsayin injiniya anan ne sahaba Imam Ali zan da aka tayin sallama da ku mu zama lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.